salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd to zamu darasi na 114 a cikin karatun mu na alfiyatul hadith ta al-imam suyuti da sharhinta min hajj zawi nazar muna cikin al-ali wan nazil yau tara ga watan al-muharram hijira ta 1444 bakwai ga watan takwas shekara ta 2022 za mu tashi baiti na 607 na'am sun la'an rama alhamdulillahi wahda <coughs> wasu wassalamu ala man la ba ba'da mm-hmm. amma ba ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah mm-hmm. fa in yasil yi mu muwafaqa oh, aw shaykh shaykh badal aw wafaqa mm-hmm. fi adadin fa huwa al-musawatu wa in fardan yanzu musafahatun fasabil na'am yace fa in yasir li shaykhihi muwafaqa aw shaykhi shaykhihi badal aw shaykhi shaykhin badalun aw wafaqa yace idan fa in yasir li shaykhihi idan shi mai riwayar littafi ya kai ya zuwa ga ya haɗu da malamin shi mai littafin shaikhihi abdamir na shaikhihi din ya kudu ila sahibul kitab muwafaka to wannan ita ce ake ce ma muwafaka wato idan mutum ya ruwaito hadisi da ya zo a cikin littafi sai ya haɗu da malamin mai littafin tare da uluwi wanda inda a ce ya ruwaito hadisin ta hanyar malamin zai zama mai littafin zai zama ya samu nuzul amma in ya roito ta hanyarsa da isradinsa kansa zai haɗu da malamin malamin tare da uluwi to sai ya zama to muwafaka wato kamar ya yi muwafaka da shi ne wajen jin hadisin daga wajen malaminsa kamar sun haɗu ka ji da Allah wani irin rudi da za a yi tsakaninka da bukari shekara 800 ka ce kayi muwafaka da malaminka da ka kayi muwafaka da bukari saboda wai kawai inda kayi ruwaito hadisin ta hanyar bukari za ka samu nuzul amma da ka samu wani isnadi sai kai riwayar hadisin sai ka samu uluwi sai ya zama to kamar ka zo daraja ɗaya da buhari kenan <laughs> eh ka samu shortcut shine ai uluwi ɗin ai <laughs> na'am mm. au shaikhi shaikhin ko kuma sai ka inda ka samu uluwin wajen malamin malamin mai littafin ne to wannan shi ake ce ma badal sai ake ce ma albadal eh, au eh, fa badalun fi adadin ko kuma yayi muwafaqa da shi a mai littafin a wajen adadin malamansa idan da kamar a ce zai yi riwaya ta hanyar mai littafin tsakaninsu da mai littafin zai zama to malamai goma ne sai ya samu wani isnadi sai ba ta hanyar mai littafin ba sai shi ma ya zamanto tsakaninsa da tsakaninsa da shi mai littafa tsakaninsa da afwan da zai ruwaito hadisin ta fuskar mai littafin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha biyar ne ko mutum goma amma kuma sai ga isnadi ya zo nafsin wannan hadisin shi ma sai ya same shi mutum goma to sai zamanto almusawa kamar yi daidai da mai littafin kenan mm. أو وافقا في عدد فهو المساواة وإن فردا يزد مصافحات فاستبين idan kuma aka kara mutum daya to sai zamanto ita ce musahafa eh, sai zamanto kamar ya yi musafaha da shi ne eh, in ya ƙara in zamanto akwai ƙarin mutum a kan da ya ruwaito shi ta hanyar wannan malamin sai zamanto kamar malamin ne ya zo yi mika masa littafin fastabin to ka nemi a ah, wato bayanin abin da ake nufi da ita al-musafaha na'am to idan shi mai rawi ya kai ya zuwa ga malaminsa ai yana nufin musannifin kitab wanda musannafin wanda wato wanda ya rubuta littafin kamar bukari kenan fasmuhu to sunan wannan uluwin shi ake ce masa muwafaka ma'anar mu to gata nan zai makawa maka ta'arifinta ba a wake ba ta'arifinta wato a bisa ta'arif na nasar ya ce shi ne ita muwafaka ita ce an yarwuyar rawi hadisan rawi ya to hadisi a cikin ɗaya daga cikin kutubu sita a bisa misali dan da isnadi nasa na kansa ba ta hanyar ɗaya daga ba ta hanyar waɗannan kutubu sitta ɗin ba ta yadda zai zamanto ya yi haɗu da ɗaya daga cikin wato su ashabul kutubu sitta fi shaikhihi a malaminsa tare da cewa wannan hanyar isnadin nasa tana da uluwi allazi rawahu wanda ya riwaya ta wannan hanyar alama law rawahu min tariqi ahadihim yana da uluwi akan da a ce ya ruwaito ta hanyar ɗaya daga ciki to ga misali nan zai kawo alhafiz ibn hajar a cikin nuzha ya ce misalin ita almuwafaka to bukhari ya ruwaito daga kutaiba ta bin sa'id al-baghlani ya ruwaito wani hadisi daga malik ولو روينا ولو روينا من طريقه فرو رويناه mu a tamu nuskar baina na wa baina ba samaniya in muka ci wai duk ɗaya ne ya kamata a sa da falaura wai nahu eh so ta haddace nusa ne ba nan samsu <laughs> falau rawainahu min tariqihi da za mu ruwaito wannan hadisin ta hanyar min tariqihi damir yaudu ila madha ila al-bukhari da za mu ruwaito wannan hadisin ta hanyar bukhari hmm. kana bainana wa bain qutayba samaniya sai zaman to tsakanin mu da qutayba mutum biyar mutum takwas hmm. Hmm. walau rawaina zalika al-hadisa bi ainihi min tariqi abi al as-sarraj da zamu ruwaito wannan hadisin bi ainihi ta hanyar abul abbas as-sarraj mai musnad as sarraj wanda ya nan an taba shi to zamu da zamu ruwaito wannan hadisin ta hanyar as-sarraj daga qutayba tafi a bisa misali da sai zama to tsakaninmu da qutayba mutum bakwai ne to kaga mun samu to kun ga mun samu muwafaqa tare da al-bukhari a wajen malamin sa da ainihin malamin nasa tare da daukakar isnadi akan isnadi zuwa gare shi mm. sai zamanto kamar mun yi daidai da bukhari wato kamar mun haɗu kamar mun to sahu da wato kafada da kafada mm. tare da bukhari wajen riwaya daga malamin sa mm. <laughs> ta <laughs> za a yaga amma da yaga suka ce <laughs> duk da has wato kokari ne akan neman asanid mustalifa da kuma yin rihla illa ita wannan ba ta karawa akan ingancin hadisi da ba ta kara wani abu akan ingancin hadisi na an riga eh haka nan shi kuma al-ethiopi rahmatullahi alaihi ah, akwai wani yaro akwai bawan Allah nazir kuwa dan makka cikin almajiran ethiopia ya ce min ya zo ya ce zai kawo mana ziyara na akwai wanda ya haɗu da shi nazir ba san shi ba a makka yake yana darul hadis yadda ya ce ethiopia sai na tuno shi ya yi waya ya ce zai zo yana bibiyan karatun koyaushe yana jin daɗi in aka ce al-Ethiopi saboda malamin sa ne a can hmm. shi misalin da ya kawo misalin da al-Iraqi ya kawo yace misaluhu hadithun rawahu al-Bukhari an Muhammad ibn Abdullah al-Ansari an Humayd an Anas marfu'an hmm. kaga wani daga cikin sulafiyat din Bukhari dama dai ya riwaya daga shi al-Ansari Muhammad ibn Abdullah al-Ansari to isnaduhu ya'lu ah, marfu'an kitabullahi al-qisas hmm. idza rawainahu min juz'il ansari taqa muwafaqatan lil bukhari fi shaykhihi ma uluwin bi daraja amma wannan misalin bai bayyana kamar nawa ne tsakaninsa da bukhari ba kuma nawa ne tsakaninsa da al'ansari ba amma dai zai inda ya ruwaito in ya ruwaito shi ta hanyar al'ansari don shi a juz'ul ansari mawjud majmu'a ne na hadisai muhammad ibn abdullahi al'ansari yana da yana da juz hadisi kuma ana ruwaito shi to in ya ruwaito wannan shi ruwayarsa zai zamanto zai samu uluwi da daraja to wannan uluwin da daraja da ya samu ita ce muwafaka ya yi muwafaka da bukhari tunda ya haɗu da shaikhihi eh, eh, ma'al ulu na'am au ila shaikhin mu'allifin ko kuma ya kai ya zuwa ga malamin malamin marubucin littafin to wannan shine ake ce ma badar. ai ana ba shi suna badar. alhafiz ibn hajar ya ce kamar wannan dai isnadin na wannan hadisin na malik da za mu ta hanyar kutaiba bukhari ya ruwaito shi ta hanyar ba ta hanyar malik to ya to da a ce mu ma wannan isnadin bi ainihi ya zo mana ta wani isnadi daban ya zuwa ga abdullahi ibn maslamat al a maimakon qutayba to ka gani sai ya zamanto cewar mun hadu da malik sai ya zamanto a lokacin nan mun hadu da mun hadu da malik tare da ulu wato hadisin ruwaito shi ta hanyar qanabi an malik tare da uluwi kaga sai ya zamanto mawdi'ul iltiqa malik ne shi kuma bukhari ya ruwaito ta hanyar qutayba an malik inda mu ruwaito ta hanyar bukhari masalan zai zamanto tsakaninmu da malik mutum goma ne amma inda zamu mu ruwaito shi ta hanyar alƙa'anabi zai zamanto tsakaninmu da malik mutum tara ne to sai ya zamanto mun samu uluwi to amma uluwin muwafaka muka da bukhari fi shaykhi shaykhihi alladhi huwa malik ba fi shaykhihi ba alladhi huwa utayba to wannan shine zai zamanto na'am al-musannif <clears throat> shi al-musannif yace imam imam suyuti kenan لم أقف على تصريح بأنه يشترط استواء الإسناد بعد الشيخ المجتمع فيه أو لا أو لا bai wato ban samu tasrihi bayani bayyananne ba da cewa shin ana sharɗanta daidaiton isnadin bayan malamin da aka haɗu tare da shi ko ba a sharɗantawa. Wakarwa ka'ali hadisun amlaituhu min ɗariki turmizi an kusai ba, an izdarawar ji, hmm. an su hailun na abin sale, an abini, an abi huraira marfuwa, hmm. lafi ta kuma maƙabir. Alhadi. ya ce hadisi ya zo min ta hanyar imla'i hadisi wanda ne shiftarsa ta hanyar tirmidhi an kutaiba daga kutaiba daga addarawar di abdulaziz ibn muhammad an suhail ibn abi salih daga suhail ibn abi salih daga babansa an abi huraira daga abu huraira marfu'an la taj'alu buyutakum maqabir to karanta hadisin har karshen sa hmm. muslim ya ruwaito hadisin daga ba. daga yaqub ibn abdin al daga suhail to kaga yana da malamai da suka ruwaito hadisin daga suhail Wai ne ne malaman guda biyu ad-darawardi da yaqub mm. fa fi muslimin an ahadihima daga muslim ya ruwaito daga ɗayansu su shine yaqub daga tirmidhi kuma daga ɗayan هل يسمى هذا هل يسمى هذا فهل يسمى هذا موافقة تو شن wannan za a kira shi muwafaka saboda haduwarsu da suka yi a cikin kutaiba ko kuma za a kira shi badal saboda sabawa a cikin malamin ai kaga inda aka hadu fi shaykhi shaykhi shaykhihi in shine suhail amma gashi sun hadu a kutaiba sai dai shi kuma kutaiba sai sai ya zamanto malamin sinadin nasa ya bambanta akai ijtimai a shaykhi shaykhihi mhm. ko ku za a kira shi badal wal ijtima'u fi suhail awwalan فهل يسمى هذا موافقة للاجتماع إلى معه في قتيبة أو بدلا للتفاهم في شيخه والاجتماع آه, آه فهل يسمى هذا موافقة لاجتماعنا معه في قتيبة za a kira shi muwafaka ne saboda mun haɗu a cikin kutaiba au badalan ko za a kira shi badal littahalufi fi shaikhihi saboda saban da aka samu a cikin malaminsa walishima fi suhail da kuma an haɗu fi suhail aula ko ba za a kira shi a badal ba hmm. sai ya zamanto da tsakanin muwafaka da badal hmm. shi ba muwafaka ba shi ba badal ba ihtimalat ne waɗannan duk ihtimalat ne mafi kusancinta a waje na shine ne asali, ai ba muwafaka ne ba badal ba hmm. eh <laughs> حديث ابن الذي مر عليه وسمى بدلا لوقوعه في طريق راوي بدل الراوي الذي روى عنه أهد الستة وقد يسمونه موافقة مقيدة فقال هو موافقة في شيخ الشيخ الترمذي مثلا نعم أو موافقه كوكما إذن يهي موافقة دشي أي مؤلف أي واتو مولف للتافم في عدد أتكين عددي ai adadin isnadansu da isnadin shi mai littafin da kuma isnadin shi mai neman uluwin to wannan shi ake ce ma almusawa a ita ake <coughs> alhamdulillah ai ta ake ba mu suna da musawa to ita ce tasawi adadin shine daidaiton wato adadin isnadi daga rawi ya zuwa ga ƙarshen isnadin tare da isnadin ɗaya daga cikin mawallafan littattafai wannan an kasance da can ana samunsa wannan ba a samunsa yanzu cikin wani hadisi da ainihinsa bal wala ba ma a samun sa a cikin mutlakin adadi na'am wannan haka ne an same shi a zamanin al ibn hajar da shi imamu suyuti da imamu tahawi domin sun ambata cewa hadisai sun zo musu tsakaninsu da annab sallallahu alaihi wasallam mutum goma kuma imamun nasa'i ma shi ma an saman masa an samu wani hadisi isnadinsa shi ma haka yake tsakaninsu da annab sallallahu alaihi wasallam mutum goma <coughs> to mu wannan musawa ce a musawati ce a gare mu wato nau'i ne na uluwil musawa shine abin da hadisin da ya roto a cikin littafi na sallah mm, ya ce to kun ga ɗaya ko? abdurrahman eh, eh, ibn mahadi kenan na'am na'am za'ida uku kenan ibnu kudama daga mansur ibn mutamir ko hudu daga al-hilal ibn yasaf biyar kenan daga rabi' ibn husayn biyar kenan daga amr maimun daga abdurrahman ibn abi daga wata mace an abi ayyub goma kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ajilu sulusal ƙur'an na'am annasa'i ya ce ban san a cikin ilimin a cikin hadisai ba wani isnadi da ya fi wannan tsawo gashi a cikinsa akwai tabi'ai shida na farkon su mansur haka nan tirmidhi ya ruwaito hadisin ya kuma kyautata isnadinsa walmar'a an imra'atin din nan ya matar abu ayyub al-ansari ashariyun shi ma ashariyi ne ba ashariya ba <laughs> shi ma mai mutum goma ne shine ma'anan ashari ai mansubun ila ashara li a wajen tirmidi ma kamar yadda yake wajen nasa'i mutum goma wajen tirmidi ma haka yake mutum goma na'am a'a wallahi la adri ai ba lalle ne dan matar sahabi waje ta zamanto sahabiya

shine dai in dai ba a tabbatar cewa sahabiya ce illar jahala tana nan sai dai kuma kasan suna cewa jahalar ma a jahala a cikin tabi'in ana tuktafar eh na'am a'a tuktafar bi ma'ana ba wai ba illa ba ce. fi sahaba la zo. amma wannan tuktafar ayyuta jawaz anha saboda ƙillatul qillatul kadhib fi tabi'in ba mun yi cikin wabi jarh wata adil ba hmm. bari mu ga hadisun mu ga abinda suka ce a cikin wannan cikin ni ban gan shi ba ma ya kawo shi a cikin annasa'i din wannan OK ta cikin a cikin almujita ba hadith rakam 996 na'am bukari din sai wa musulun an imra'a a shi a cikin turmidi wahiyar imra'atu abi ayyub imra'a sahabiya ka annaha ummu ayyub imra'atu abi haka da yake a cikin taqrib ko ka an na hafa ya ce fa wa'in fardan yuzad ai idan aka idan ɗaya ne aka ƙara ai al-isnad to wannan ita ake ce ma musafaha gare ka ko ga malaminka ko malamin malaminka wa haka za har dai kuma ya zuwa ga inda za ka haɗu da mai littafin aya da wannan ake sanya mata suna musafaha fastabin ka nemi wato bayanin menene ma'anar musafaha ai ka nemi bayanin musafaha daga abin da ya gabata a cikin almusawa to bayanin wannan ne ita musawa ne adadin isnadinka ya karanta ya zuwa ga makamancin sahabi ko ya zuwa ga annabi ko ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zai zamanto tsakaninka da shi na adadi shi ne wato kwatankwacin abin da ke tsakanin Imam al bukhari ta fuskar misali da kuma shi to ita kuma musafaha an yaqilla adad isnadika ila nahwi sahabi ya zamanto adadin isnadin ka zuwa ga kamar sahabi ya karanta ko zuwa ga annab sallallahu alaihi wasallam bi yakunu al-isnad minka yayin da zai zamanto isnadin daga gare ka zuwa ga sa ya zamanto ya yi daidai da isnadin ɗayan malamai masu rubutun littattafai mawallafa tare da almajirin wannan musannif ɗin ba tare da shi musannif ɗin ba sai ya zamanto a hanyar ɗaya daga cikin kutubu sita ya samu uluwi daga musawati da daraja guda ɗaya sai zamanto shi rawin kamar ya ji daga bukari ne ta fuskar misali kuma ya yi musafaha da shi an kira shi suna musafaha saboda al'ada ta gudana a cikin a galibi da yin musafaha tsakanin waɗanda suka haɗu da juna ibn salah ya ce sannan baya buya kan mai wato mai lura cewa a cikin almusawa da kuma a cikin almusafaha wanda suka abku a gare ka isnadinka da isnadin muslim ba sa haduwa ko makamancinsa sai dai nesa da malamin muslim sai zamanto sun haɗu a cikin sahabi ko makusancinsa ƙarshen maganar kenan tunda ita kawai mujarradin adadi ne so ba ta daga cikin nau'in badal ko muwafaka inda yake za ka haɗu da malami ko malamin malami shi kawai ana duban adadi ne idan adadin ya zamanto kamar adadin shi sahibul kitab a isnadin to kayi masa kun samu musawa in kuma ya zamanto adadin kamar ya karu a da daraja daya daga sahibul kitab sai ya zamanto musafaha domin ya zamanto adadinka da adadin tilmiz din sahibul kitab ya zamanto daya to kenan wannan mun gama da musa da adad yanzu mun gama da ulul musawa sai mu shiga ulul sifa mu tsaya anan ko to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka tulu natubu ilayk